بسم الله الرحمن الرحيم والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na lahadi 22 ko da uku 22 ga watan rabi da talatin ga watan sha biyu a shekara ta dubu in ba manta ba makon da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratun naba'i yau za mu tashi farkon aya ta shida kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Yeah. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وبنجي مدعو كتن سركيتي ألم نجعل الأرض مهادا shin ba mu sanya ƙasa ta zamo shimfiɗa a gare ku ba amsa shine eh Allah ya sanya ƙasa ta zamo shimfiɗa a gare mu da aka tambaya ce ba da ma'anar neman amsa ba tambaya ce da ma'anar tabbatarwa Allah ya shimfida ƙasa ta zamo tamkar shimfiɗa ta yadda mutane suke amfani da ita ta yadda mutane suke iya kwanciya a kanta ta yadda mutane suke tattakawa su yi tafiya da dukkanin sauran bukatunsu na yau da kullum a kanta abin da yake tabbatar da cewa wannan tambayar ba tambaya ba ce ta neman amsa tambaya ce ta tabbatarwa ayat cikin suratu taha ubangiji ce allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulil nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah yace allazi ja'ala lakumul arda mahadan Firawuna ya tambayi annabi Musa waye ubangijinku da kuka ce ya aiko ku zuwa gare ni rabbu rabbukuma ya Musa waye ubangijin naku ya kai Musa da dan uwanka Harun qala rabbuna alladhi a'ta in shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijin mu shine wanda ya halicci komai kuma ya bawa komai abin da yake da bukatuwa zuwa gare shi ta fuskar halitta kuma ya daidaita shi allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wanda shi ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku wa salaka lakum fiha subulan kuma ya fitar muku da hanyoyi a cikinta. ta wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sanya ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kuma ya fitar muku da dangin tsirrai iri daban-daban daga wannan ruwa da ya saukar daga sama sai ce ce kulu ku ci war'au an'amakum ku kiwaci dabbobinku inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin liulin nuha akwai abubuwan da suke nuna girman ubangiji da kuma cancanta sa da bauta amma ga masu hankali in ba rashin hankali ba ya za a yi wanda ya wannan ayyukan a ce za a yi ja da shi a ce za a bijirce masa a ce za a kangare masa sai ubangiji ya ce min haka laqanakum ku sani kasar daga cikin ta muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu maishe ku in kun mutu wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu sake fito da ku a karo na biyu a lokacin tashin alkiyama to kaga kalmar allazi ja'ala lakum al-arda mahdan tabbatarwa ce amma nan kuma tambaya ce to bisa ga ƙa'ida ta larabci wata tambaya tana zuwa da ma'anar neman amsa wata tambaya kuma tana zuwa da ma'anar tabbatarwa shine sukan ce akwai istifham takrir akwai kuma istifham tambih ma'ana tambaya dan tabbatarwa da tambaya kuma dan faɗakarwa da neman amsa an gane ko da aka tambaya nan ma'anarta shine tabbatarwa ai ja'ala lakumul arda mahadan ai ja'alna lakumul arda mihadan da kalmar mahadan da kalmar mihadan duk masdari ne na mahada yamhadu mahada ya shimfiɗa yamhadu yana shimfiɗawa masdarin sai ya zama mihadan shimfiɗa ko mahadan shimfiɗa duk ɗaya ne an gane ko قالوا كيف نكلم من كان في المهد Mahadi صبيا كذا مهد كما سي زما شينه سونا اما مهد يمهد مهدا مهد يمهد مهدا مصدري ne ubangiji ya sanya kasa ta zama shimfida a gare mu an gane ko to wannan kuma yana daga cikin cikan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana wal autadan kuma Allah ya sanya duwatsu autadansa su zama turaku tura ku gawa tura ku ga ita kasa dan kar ta rinka motsawa domin wannan ƙasa da muke gani ba dan Allah ya kakkafe ta da manyan duwatsu ba da ba za ta tsaya a waje ɗaya ba an gane ko za ta rinka girgizawa za ta rinka motsawa shi yasa a ranar lahira idan aka babbake duwatsun aka nike su aka mai da su gari sai kaga ta ki tsayawa waje ɗaya yau mata muru sama'u mauran ranar da za ka ga kasa ta ki tsayawa waje ɗaya ta girgiza can ta kaɗa can ta murgina can saboda turakunta da kusoshin da aka kafe ta da su wanda su ne manya manyan duwatsu an cire su da aka Allah ya yi mana ni'ima ta biyu bayan ya yi mana ƙasa kuma ya yi mana ni'ima ta biyu ya kafe mana ita ya zama ba ta motsawa wa alƙafi fiha rawasiya an da bikum mun jefa manyan duwatsu a kanta dan kar take motsawa da ku wannan ma ni'ima ce bayan ni'ima mala yace takhbutu bihal ardu waɗannan manya-manyan duwatsu wanda Allah ya sanya su a matsayin tiraku da su ƙasa take tabbatuwa kama sabatal khiyamu bil autali kamar yadda rumfa take tabbatuwa da tirakunta mala yace wal istifhamu tambayar da aka yi littaqrir dan tabbatarwa ne Lallai Allah ya sanya mana ƙasa ta zama shimfiɗa Lallai Allah ya sanya mana duwatsu su kafe mana ita dan kar take motsawa wa khalaqnakum azwajan kuma mun halicce ku azwajan jinsi daban-daban waɗansu malamai suka ce azwaj jam'i ne na zauj zauj ma'anarsa shine jins Allah ya halicci mutane jinsi daban-daban yayi baƙaƙe yayi farare yayi larabawa yayi turawa yayi hausawa yayi indiyawa jinsi iri daban-daban an gane ko ya yi ɗan afirka ya yi ɗan asia ya yi ɗan europe wannan dukkanin mu jinsi ne daban-daban waɗansu malaman suka ce a kalmar azwaj ana nufin nau'in halittar ya bambanta idan aka ce nau'in halitta ya bambanta waɗannan maza wa'incan mata domin mace wani nau'i ne na halitta daban namiji wani nau'i ne na halitta daban ubangiji shi ya maza kuma shi ya mata da haka wa khalaqnakum azwajan mun halicce ku jinsi daban-daban kamar yadda ya ce allazi khalaqal azwaja kullaha ubangiji shi ya halicci dukkan dangin halittu baki ɗayan su ma'ana aikin Allah ne yin halitta haka nan bambanta halittar aiki ne na ubangiji subhanahu wata'ala subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga wanda ya halicci jinsin halitta baki ɗaya wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun cikin komai mun halicci jinsi bibbi bibi na halitta don ku tintintini to kalmar azwaj idan mun ɗauka da mutane kadai ake ko ya zama launin fata ake nufi wasu bakake wasu farare ko canjin yare ake nufi wasu yaran su kaza wasu yaran su kaza ko kuma ana nufin jinsi biyu na halitta waɗansu maza waɗansu su mata to sai malamai suka ce idan muka ɗauki fassara ta ƙarshe cewa jinsin halitta ake nufi wasu maza wasu mata to wannan ba kadai a cikin mutane ake samun sa ba a cikin aljanu ma akwai maza akwai mata wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa tunda ku aka samu rijalun min al-jinn za a samu inasun min al-jinn kamar yadda aka samu rijalun min al-insi kuma aka samu inasun min al-insi da haka malamai suka ce in ma'anar namiji da mace ne to bai takaita a cikin halittar ɗan adam ba kai hatta ma a cikin tsirrai akwai maza akwai mata akwai namijin mangwaro akwai ta macen mangwaro akwai namijin abarba akwai ta macen abarba akwai namijin gwanda akwai ta macen gwanda kamar yadda akwai zakara akwai kaza akwai sa akwai saniya akwai raƙumi akwai taguwa akwai doki akwai godiya akwai jaki akwai aurata komai Allah ya yi bibbiyu wannan kuma gwaninta ce ta ubangiji cikin halittarsa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn subhana allazi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard min anfusikum wa mimma la ta'lamun to sai malamai suka ce anan Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna gazawar komai ne shi kuma ya nuna isassa domin duk abin da aka ce yana da namiji yana da mace to namijin baya cika sai ka hada shi da macen ta macen ba ta cika sai ka hada ta da namijin komai kuma a duniya haka yake kamar kafa ce hagu da dama kamar takalmi ne kafar hagu kafar dama komai in za ka ɗauki lissafinsa a duniya akwai namijinsa akwai ta macensa ubangiji ne kaɗai shi kaɗai ne bai da kishiya ganin damar Allah yau kowa kishiya shi kuma fa ya kadaita daga kishiya subhanahu wa ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada shi bai da mata bai da da anna kunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba da haka malamai suka ce wannan shine abin da Allah subhanahu ala yake so ya nuna mana bayan ya nuna mana iyawarsa cikin halitta kuma ya nuna mana gazawar mu sannan kuma ya nuna mana shi kuma kamalarsa da isassa subhanahu wata'ala ta yadda komai ya masa wari amma shi kuma ya kasance bai da wari mala yace wa khalaqnakum azwajan dhukuran wa inathan mun halicce ku jinsi biyu mazajen ku da matayen ku waja'alna nawmakum subatan waja'alna kuma muka sanya nawmakum baccin ku subatan ya zama hutu a gare ku ai rahatan li abdanikum hutu ga gangunan jikin ku ubangiji ya halicci dan adam kuma ya kaddara masa bacci wanda bacci yana daga cikin abin da yake taimakon jikin dan adam in dan adam bai samu bacci ba jikinsa zai gamu da matsala lafiyarsa za ta gamu da matsala da haka Allah ya sanya bacci ya zama hutu ga dan adam shi kansa bacci halitta ne na Allah irin yadda aka halicce ka haka aka halicce shi kuma aka lankaya maka shi ta yadda dole dole sai ka yi shi to anan ma malamai suka ce dan a nuna mana kadaituwar Allah da buwa ya samu kuma a dada nuna mana gajiyawar mu da kasawar mu ba wani dan adam da ya isa ya rasa ya yin bacci ba wata halitta da ba ta yin bacci in banda halittun da Allah ya togace dan ganin damarsa irin mala'iku wanda yace ba sa gajiya ba sa kosawa ba sa yankewa a cikin ibadar da suke yi masa yanzu dan adam da zai wayi gari bai bacci ba kwana ɗaya kwana biyu dole a na uku ya bazama ya tafi neman magani dole hankali ya tashi amma shi ko Allah yana wa kansa da kansa kirari da cewa baya bacci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah shine babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi al-hayyu rayayye al-qayyum tsayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wanda gengedi baya kama shi ballantana ya kai ga bacci a wata hikaya aka ce wata rana annabi Musa cikin tattaunawar da suke da ubangiji ya tambayi Allah ya ubangiji me yasa kai baka bacci me yasa kake wa kanka da kanka kirari da baka bacci shi kwa dan adam yanzu in ya samu bacci ya more har tutiya yake da fada ayyau ne bacci na more to shi ku Allah baya bacci wannan shine kamala to aka ce sai Allah ya ce da annabi Musa je ka kai kwana biyu ba kai bacci ba aka bashi assignment Musa ya kwana biyu bai bacci ba sai ya zo wajen ubangiji subhanahu wataala alhalin bacci ya riga ya ci ƙarfansa a dutsen turi sina inda suke tattaunawa sai Allah ya ce da annabi Musa samu ƙwarya ka zuba mata ruwa ya samu ƙwarya ya zuba mata ruwa ya ce ɗora a kanka ka rike ta ya dora a kai ya rike gyangyaɗi ya kama shi lo sai ƙwarya ta faɗi ta fashe ran sai Allah ya ce to ga amsar ka a aikace idan na yi bacci wa zai rike sama wa zai rike ƙasa idan na bacci wa zai busa rai wa zai ja numfashin wa zai fitar duk na'urorin da ikon Allah suke aiki in yi bacci tsayawa za su yi da haka ba zai yi Allah ya bacci ba mustahil fi illa in Allah ya bacci da zai yi a ce ya bacci na sakan daya duk halitta halaka za ta yi domin babu mai kula da ita to da haka Allah subhanahu wataala baya bacci annabawa suna bacci mala'iku suna ba sa bacci bisa ga shaidar da Allah subhanahu wata'ala ya musu mutane da aljanu duk suna bacci sauran halittu dukkaninsu wanda muke rayuwa tattare da su muna gani suna bacci amma shi Allah baya bacci wa ja'alna nawmakum subatan man sanya baccin ku ya zama hutu ga gangar jikin ku malamai suka ce ta fuskar lafiya bacci yana da matukar tasiri wajen gina jikin dan adam rashin sa yana da tasiri wajen rusa jikin dan adam shi yasa masana kiwon lafiya suka ce akalla dukkan dan adam cikin awa 24 ta rana da wuni da kwana a ce kana samun awa takwas kana bacci awa takwas kana bacci to matukar ka samu wannan lafiyar jikinka za ta dore amma matukar jikinka zai rinka rasa wannan awoyin to za ka gamu da matsala lafiyarka za ta fuskanci hatsari da aka ce awa takwas ba a ce dole sai ka yi su a jere ba domin idan awa takwas ne a jere za a wayi gari kila dare ga baki ɗayansa ko mafi yawansa bacci kake yi to bayan Allah na kwarai ko Allah ya musu shaida da cewa baccin su cikin dare kankani ne kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sun kasance baccin su cikin dare kadan ne to shi yasa manzo Allah in yayi bacci cikin dare kadan yayi ibada a cikin sauran sauran raguwar awoyin da yake bukatar cikon su sai ya baccin rana tare da cewa baccin dare ya fi tasiri wajen lafiyar jiki amma baccin rana yana taimakawa kuma wajen cika wa'ancan awoyin da aka rasa na dare da haka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kailula baccin rana ko dai kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar mutanen makka suna yin baccin kailula a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ne bayan sun yi sallar azhar amma mutanen madina su kuma suna yi ne kafin su yi sallar azhar su dai baccin rana ne shi ake kira da kailula ya tabbata cin hadisi manzo Allah ce qilu fa inna ash-shaytana la yaqil ku rinka baccin rana shaytan baya baccin rana da ka baccin rana ciko ne na abin da aka rasa na awoyi takwas da ake da bukata na mutum ya samu bacci a cikin su a cikin dare waja'alna al-layla libasan kuma muka sanya dare libasan ya zama sutura a gare ku ai satiran bi sawadihi yana lillibe ku da duhunsa ta yadda za ku yi abubuwa da yawa a cikinsa ba tare da an gan ku ba me hikimar da yasa Allah ya ambaci dare kuma ya sanya masa ɗabi'a ta duhu bayan ya ambaci bacci suka ce saboda ya nema wa baccin lokacin da ya dace da shi bacci ya fi dacewa da daddare mafi yawa cikin halittu ko ba mutane ba sukan yi bacci ne da daddare an gane ko idan ka duba cikin mutane kaso tamanin da biyar daddare suke bacci yan tsiraru ne wanda ba su wuce kaso goma sha biyar ba cikin ɗari suke bacci da rana ya zama da daddare kwata-kwata ba sa bacci kamar kila jami'an tsaro na gasken waɗanda suke kula da aikinsu na dare masu gadi na gasken waɗanda suke kula da aikinsu na gadi da daddare ma'aikatan kamfanin nuka to sai kuma 'yan waɗanda ba a rasa ba na marasa lafiya wanda baccin yakan ƙaurace musu cikin dare da kuma irin wanda yakan gamu da wata larura da ake kira da al'arak da larabci shine da daddare bacci ya ɗauke maka a idan ka kwata-kwata wanda wannan ma yana daga cikin matsalolin da shaidan yake jifan mutum da su idan ya so wata rana ya ɗora ma baccin mai nauyi ka rasa sallah in ya so dan ibilisanci wata rana kuma ya ɗauke baccin kayi kayi ka so kai baccin kuma baccin ya zuwa ila saboda wata larura ila kuma babu wani dalili haka kawai ila saboda wata damuwa kana ta wani tunani har ya sa bacci ya kaurace wa idanka duk wannan yana iya faruwa da haka alakar ambatan dare da sifan tashi da duhu bayan maganar bacci malamai suka ce saboda na farko dare ya fi dacewa da bacci baccin da za ka yi cikin dare na awa ɗaya ya maka amfani da rana sai kai na awa biyu bai maka irin wannan amfanin ba to sannan kuma dan a nuna mafi yawancin halittu da daddare suke bacci sannan kuma dan a nuna maka ɗauke hasken rana da aka yi gaba ɗaya cikin dare don mutane su samu su yi bacci ne su huta domin shi haske sau da dama yana hana bacci yanzu da yawa daga cikin mutane in ka kunna musu fitila ba za su iya bacci ba amma wasu kam ko da fitila suna iya bacci ni ina daga cikin irinsu amma wani duk yadda haske yake to ba zai iya maka bacci ba sai ka ɗauke haka wannan ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa ga haka cikin wannan aya wa huwa allazi ja'al lakum al-laila libasan wan nawma subatan an gane ko wa ja'ala an-nahara nushura ubangiji yace wa huwa allazi ja'ala al-laila libasan shine wanda ya sanya muku dare ya zama mai lullube ku mai suturta ku ta hanyar kawo duhu a gare ku an gane ko wan nauma kuma ya sanya dare bacci subatan hutu ga gangunan jikinku wan nahara wuni kuma ya sanya shi nushuran wajen lokacin kai kawanku wannan da aikin Allah ne kaga a wannan ayat cikin suratul furqan an gabatar da ambatan dare kafin ambatan bacci wa huwa allazi laila libasan sannan sai aka ce wan nauma subatan duk tsarin iri ɗaya ne da nan sai dai kawai kwan gaba kwan baya amma nan sai aka ce wa ja'alna naumakum subatan sannan waje ja'alna al-laila libasa an gane ko ubangiji ya ce yace ja'alnan nahara kuma muka sanya muku duni ma'ashan lokacin neman abin rayuwarku ai waqatan lil ma'ashi lokaci na gudanar da rayuwa ta fuskar sana'o'i da ayyuka da kasuwanci da makamantan irin haka na kai kawo na yau da kullun na bil adaba wa banaina fawqakum muka gina saman ku sab'an shidadan sab'an bakwai shidadan rufi wani kan wani bale ce sab'a samawacin ana nufin sammai guda bakwai shidadan jam'u shadida ai qawiyya muhkama la yu'athiru fiha mururu zamani abinda ake nufi da shidad tare da cewa shidad ana nufin rufin sama to amma kalmar shidad an kawo shi ne daga kalmar shidda ko shadida shadida ana nufin mai kwari muka gina kwarara bakwai a saman ku a madadin a ce saman bakwai sai aka ce ƙwarara bakwai don a nuna maka samman nan kowace tana da ƙwari. kwarin da duk yadda za a kai a kawo ba za ta taɓa tsagewa ba ballantana ta rushe in ba lokacin da Allah ya ban mata yayi ba saɓanin rufi na yau da kullun na bil'adama cikin gine ginen mu wani lokaci in lokaci yayi lokaci sai ka ga gini da kansa ya tsage to ita ko duniya tunda Allah ya halicce ta miliyoyin shekarun da shi kaɗai ya san yawansu ba ta taba tsagewa ba ballantana a canja mata rufi ko kuma a zo a yi mata sabon yatsa. sabanin zaka ga gine-ginen mu musamman irin na karkara duk shekara sai an sake buɗe rufi an yi wani duk shekara an sake buɗe rufi an yi wani saboda in dai damuna ta daki waje to kuma zai zama ginin yayi laushi ko yayi raushi ko ya zama yana zuba ko ginin binni ne ko da kwano ne in tafiya ta tafiya wani lokaci sai ya tsatsa sai ya huje dole sai an zo an zare wani an mai da wani to amma ita sama ba haka Allah ya yi ta ba ya yi ta komin daren dadewa ba za ta taba samun matsala ba ba za ta taba tsagewa ba ba za ta taba hujewa ba kamar yadda ayoyi sun yi nuni zuwa ga haka tun a farkon suratul mulki tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi sab'a samawatin tibaqa ma tara fi min tafawut farji albasar hal tara min futur thumma marji albasar karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين أو تعالى وجعلنا وبنين وجعلنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين mu muka sanya rufi ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai a saman ku kuma da ɗai ba mu rafkana ba ga dukkan abin da ke gudana cikin halittar mu da waje al'na wa na fawqakum saba'an shidada mun gina sama da ku rufi guda bakwai farara. kalmar wa bane na mun gina malamai suka ce sama Allah maɗaukin sarki ya yi ta bisa ga tsari na gini shi yasa sau da dama sai amfani da kalmar gini gini gini an gane ko waja'alna kuma muka sanya sirajan fitila wahajan mai haske malai ce muniran mai haskakawa waqadan mai ci ya'ani ash-shamsa abinda Allah yake nufi ita ce rana bayan Allah ya gina sama ya kyautata gininta sai kuma ya sanya mata wata fitila wadda batirinta baya taɓa yin sanyi ba ta taɓa yin sanyi ta fuskar ci ko ta makara ta fuskar hudowa ko kuma ma ta yi fashi ta ƙi hudowa baki ɗaya rana ba ta haka tunda Allah ya halicci duniya mulamulan shekaru haka rana kullum take hudowa kuma ta kewaya kullum ta huto kullum ta kewaya ba ranar da ka taɓa jin an ce yau rana ba za ta hudo ba ta yi yajin aiki ko yau batirinta ya yi sanyi ko ba haka ba kullum a cikin aiki take ubangiji duk shi yake mana wannan aiki ba dan komai ba sai dan mu ji daɗi kuma dan mu samu sukunin yi masa abin da yake so mu masa baka da hujjar ka ce ai ban yi kaza ba saboda ina da bukatar kaza Allah bai min ba duk abin da kake da bukata yayi maka abin da ya rage kai kuma kai masa abin da yake kai masa idan baka yi ba shi ya gama nasa yanzu kai ta rage maka kai zaka je ka amsa tambayoyi akan abin da baka yi ba wanda ya wajabta maka bayan ni'imomin da ya maka bila adadin wanda ba za su ke ba وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا وأنزلنا كما مكسوكدا ماء روى سجاجا ميزبا كما دباكين قرية من المعصرات دقا جزا جزي هدري قا جماري أنغانيكو ماليتي أي الصحابات التي هان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض وبنجي مدعوكين سركي أنا سوكد روى دقا girgije daga gajimare an gane ko Allahu alladhi yursilu yursilu riyaha fatusiru sahaban fa yabsuduhu fis sama'i kayfa yasha thumma yaj'aluhu kisafan fataral wadaqa yakhruju min khilalihi da haka Allah madaukakin sarki shi yake fitar mana da ruwa ta hanyar gajimare wanda iska take ɗaukowa wa huwa alladhi yunshiru riyaha wa huwa alladhi yunshiru riyaha bushran بين يدي رحمته حتى إذا أقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ma'ana dai daga jajimare Allah madaukin sarki yake kawo mana ruwa wannan ma aiki ne daga cikin ayyukansa sannan nema ce daga cikin nemominsa asalin kalmar mu'sirat jam'i almusiratu na al-mu'siratu shine matar da ta kusa yin al'ada marar ta take kunshe da jinin al'ada jiran lokaci yake kawai ya fara zuba wannan shine asalin kalmar Mu'usir, to da haka duk abin da ya kunshi ruwa ko abu mai ruwa ruwa zai zubar a larabci akan iya ce da shi Mu'usir. domin cewa asalin sunan na mata ne amma a lokacin da mararsu take kunshe da jinin al'ada suna gab da su fara zubar da shi da haka shi ma hadari sai Allah madaukin sarki ya kira shi da kalmar mu'sirat Don ya nuna mana cewa a cikinsa akwai ruwa ganga ganga wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanada wanda kuma iska za ta ingiza shi zuwa ga inda Allah yake so kuma ya je ya zubar a can da haka shine mala yace as-sahabat ana nufin gizagizai gajimare hadarin da ke ɗauke da ruwa allati hana laha an tumtira wanda lokacin zubar da ruwansa sa yayi kal kamar kalmar mu'sir ne aljariya wanda ana nufin yarinya budurwa ko kuma mace matashiya allati danat min alhaid wanda lokacin al'adar ta kusa da haka ubangiji ya saukar mana da ruwa daga gizagizai daga gajimare ruwan sajjajan mai zuba da yawa kamar da bakin kwarya sai ce linukhrija bihi mun yi hakan ne dan mu fitar bihi da sanadiyar wannan ruwa habban dangin cimaka na ƙwaya. irin ƙwayar gero irin ƙwayar masara irin ƙwayar shinkafa maiwa alkama da sauransu wannan dukkaninsu dangi ne na hab alhabbu shine ƙwaya wal habbu warraihan. Da war alhabbu ana nufin ƙwaya to daka Allah yana fitar da ƙwayoyi na hatsi ta sanadiyar saukar ruwan sama idan an je an yi shuka an yi sai kuma kaga zanganniya ta fito kuma sai ta bayar da ƙwayoyin wa nabatan sannan kuma Allah ya fitar da tsirrai waɗanda su kuma ba masu kwaya ba Shi ne mala ya yace kattini kamar irin su ɓaure kamar irin su dabino kaga duk waɗannan tsirrai ne jinsin halitta su ba irin ta masara da gero da maiwa ba ne ba su waɗannan galibin su ana cin su ne a matsayin abinci kuma a matsayin kayan marmari amma su waɗancan ana cinsu su ne zunzurutu a matsayin abinci masara abinci ce amma dabino abinci ne a wani lokaci kuma kayan marmari ne domin za ka iya cin dabino irin yadda ake cin tuwo ka rayu an gane ko sannan kuma za ka iya cin tuwon kuma ka ɗora da dabino sai ya zama shi dabinon yanzu abin marmari ne tuwon shi ne asalin abincin to da haka Allah ya ce fa akhrajna bihi eh, linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin kuma da lambuna alfafan waɗanda suke cike da ganyayyaki sakamakon kyawun yabanya da ruwa ya sauka suka bayar mala yace jannat bi ma'ana basatin lambuna alfafan ay multaffa jam'u lafifin ka sharifin wa ashraf jam'i ne na kalmar multaffa wanda multaffa kamar ka ce lafif ne a jam'i ne na lafif wanda shi kuma lafif kamar ka ce sharif ne da ashraf da haka lafif da alfaf sharif ashraf ana nufin gona wacce ta yi duhuwa ganyayyaki ko ina da ina ta yadda in mutum ya shiga zai ɓuya ba za a gan shi ba to ko in kaga gona ko lambu ya yi haka alama ce ta cewa ya yabanyarsa ta yi kyau to duk waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya tambaye mu tambayar tabbatarwa abin da yake so ya kai mu ga tabbatar mana da hakan in mun yarda shi ya mana wannan aikin to shine mu sani kuma akwai ranar da zamu gaba da shi kuma ya mana sakamako akan dukkanin ayyukan da ya samu mu kuma mu yi idan mun yi mun kubuta idan kuma ba mu yi ba sai mu shirya amsoshin da zamu bawa Allah subhanahu ta'ala gaba da haka sai Allah ya ce mu inna yawmal fasl kana miqata يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله يجي إن يوم الفصل للي كسني رانا رربيوا miƙatan kana miƙatan ya kasance lokaci ne mamme na haɗuwar kowa da kowa a duniya Allah maɗaukakin sarki ya bambanta lokutanmu wani ka samu da safe yake da lokaci da rana bai da lokaci wani da rana yana da lokaci amma da daddare bai da lokaci daka wani da safe yana kaza wani da rana yana kaza wani da daddare yana kaza lokutan sun bambanta to haka nan a duniya za ka samu agogon wata ƙasa ya sha bamban da agogon wata ƙasa Karfe kaza najeriya da ghana da kamaru Karfe kaza gmt da kaza da kaza wani lokacin munan za mu kwanta wasu za su tashi wani lokaci su sun tashi mu kuma mun kwanta kaga lokutan sun bambanta to akwai ranar da za a haɗe lokutan mu gaba ɗaya ya zama ɗaya kuma dukkanmu mu zama muna abu ɗaya ita ce ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama da agogo ɗaya za a yi aiki shine agogon ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama kowa aiki ɗaya zai yi shine tattaruwa a filin alkiyama don yin hisabi amma a yanzu ba haka bane ba wani zaka tare yana asibiti lafiya yake nema wani ya tafi kasuwa kuɗi yake nema wani ya tafi kamfen zaɓe za a yi wani ya tafi kowa da wani ya tafi oda wani kuma ya tafi ya taro odar kowa da abin da ya shafe shi wannan a duniya kenan amma ranar da alkiyama za ta tashi kana miqatan shi yasa wata ayar Allah ce inna yawmal fasli kana miqatuhum ajma'i ranar rarrabewa wannan lokacin su ne baki daya kowa ya shafe shi kowa agogonsa da wannan lokacin zai yi aiki kuma kowa wannan shine abin da yake gabansa ba wanda ya isa ya ce ni ina da uzuri kaza ni abu kaza zan yi ni zan tafi kaza kowa a ranar a lokaci guda za a haɗu a waje guda kuma duk abu guda za a yi shine jiran ubangiji subhanahu wataala ya zo ya hisabi an kira ranar alkiyama da yawmal fasli ranar rarrabewa domin rana ce da Allah zai rarrabe dukkan wata takaddama da take tsakanin bayi duk wata abu duk wata jumurta da duk wata takaddama da ta gudana tsakanin bayi wasu suka ce kaza ne gaskiya wasu suka ce ƙarya ne to a ranar sai Allah ya yi hukunci dan a nuna wa masu gaskiya gaskiya su makareta a tabbatar musu da ƙaryar su shi yasa Allah ce yauma yawmal fasl ranar rarrabewa li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yawma idhil lil mukazzibin da haka rana ce ta rarrabewa wani ana shakkar wani ne ubansa ba wani ba ne a ranar Allah zai warware wani ana shakkar shi ya sata wasu su ce ba shi ya ba ranar Allah zai warware wani ana tunanin kashe shi aka akai a'a guba ya sha ya mutu kawai ga wasu aka tsinta ranar Allah zai warware wani shi ya kashe kansa da kansa ba kashe shi aka yi ba wani kuma an tabbatar kashe shin akai amma an rasa suwaye shin suwane ne ko suwane ne ranar Allah zai warware ga waɗanda suka kashe shi to da wannan rana ce ta rarrabewa ranar da Allah zai hukunci ya rarrabe tsakanin bayi an gane ko yafsilu bainahum Allah zai rarrabe tsakaninsu da haka wannan shine abin da yasa aka kira ranar alkiyama da yawmul fasli mala yace kana miqatan ay waqtan lit-thawabi wal lokaci ne na bada sakamako ga wanda suka yi aikin alkhairi da kuma ukuba ga wanda suka aikata shari Allah ya tsare mu yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho shine alqarn kaho wanda za a busa dan alkiyama ta tashi mala yace badalun min yawmil fasli karin bayani ne da fito da abu fili game da ita kalmar yawmil fasli din kila wani ya ce to menene yawmul fasli sai Allah ya sake bata wani suna na biyu dan dai ta fitowa fili mu daɗa sani an gane ko shine yau mai yun faku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho wanda ita busa a cikin kaho iri biyu ce ko guda biyu ce akwai ta farko akwai ta biyu an gane ko shine Allah ya ce wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho karo na farko duk kowa ya mutu shi ne ake kira da nafkatu sa'aq busar mutuwa kowa zai mutu sai wanda Allah ya ga dama wanda Allah ya ga dama din nan wasu malamai suka ce mala'ikan mutuwa yana ciki wasu suka ce a'a shi mala'ikan da zai busa kahon ne Israfil wanda shi daban mala'ikan mutuwa kuma daban shi kansa mala'ikan da ke karɓar ran akwai ranar da za a busa kaho shi ma sai ya mutu amma shi wanda ya busar wasu malamai suka ce shi yana cikin illa man sha Allah shi tukuna bai mutu ba amma ya busa an mutu to sannan wasu malamai suka ce daga ciki akwai masu ɗauke da al'arshin ubangiji mala'iku guda takwas wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku guda takwas da suke rike da kafafuwan al'arshi to su ma ba za su mutu ba illa man sha Allah to amma da annabawa da kowa da kowa Aljinnuwal wal mala'ika duk zasu mutu haka manzo Allah ya faɗa to sannan daga baya kuma sai a zo a yi busa ta biyu in aka busa ta biyu kuma mutane haka za su rinka tashi sun manufi fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun manzo Allah ya ce in aka busa ta biyu ni ne farko wanda zan fara tashi amma ina tashi zan ga Musa annabi Musa alaihi salam kenan a rike da kafa al'arshin ubangiji ya makalkale manzo Allah ya ce to ban sani ba shin shi ma ya mutu riga ni tashi yai ko yana cikin illa man sha Allah wanda aka ce ba za su mutun can ba a farko wanda ɗaiɗaiku ne amma manzo Allah ya ce Musa ban sani ba kila yana cikin su tayu baya cikin su saboda me saboda Musa a duniya ya taba mutuwa ya nemi ganin ubangiji Allah madaukin sarki yace انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى fasa'iqa to kaga shi ya taɓa yin tasa mutuwar yanzu da haka idan aka yi busa ta farko fasa'iqa man fi samawati tayu babu Musa a ciki amma dai annabi bai tabbatar ba yace tayu babu shi tayu kuma ya tashi ne kafin ni an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsakanin tazarar busa ta farko da busa ta biyu al-imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihinsa a daidai wajen tafsirin wannan aya cikin kitabut tafsir daga Abu Huraira abu huraira ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainan nafhataini arba'una tazarar da ke tsakanin busar kaho ta farko da busar kaho ta biyu arba'in ce kalu sai sahabbai suka ce da annabi arba'una yauman kana nufin kwana arba'in kala abaitu yace na ki in faɗa Kalu arba'una shaharan suka ce kana nufin wata arba'in kala abaitu yace na ki in faɗa qalu 40 sana suka ce kana nufin shekara 40 qala abaitu yace na kin fada amma wasu ruwayoyin sun nuna manzo Allah ya faɗi shekara 40 ne tsakanin busa ta farko da busa ta biyu abin nufi shine ya dan uwa in ma kai ne karshen wanda zaka mutu a duniya sai kai shekara 40 a cikin ƙasa wannan shine mafi kankantar zaman da kowane mamaci zai a cikin kabarinsa to yanzu ina ga su annabi adamu da suka mutu tun farkon duniya mulamulan shekarun da suka ɗiba Allah kaɗai ya sani ina waɗanda suka mutu yau ina wanda kila za su mutu gobe tayu ina ciki tayu kana ciki mun san kwana nawa za ni to kaga kwanciya ce da ɗaɗɗiya sai an shirya mata sau nawa kake canja katifa a shekara sau nawa kake wa ɗakin ka fenti a shekara don ka gyara makwanci sau nawa kake canja kwan fitila sau nawa kake kaza kake kaza duk ire-iren waɗannan abubuwan da kake da bukata ka fi bukatar su a cikin kabari to amma su ba wai makanike ne zai zo ya canja ma kwai ba kai za ka gyara kwanka da kanka ba wani kafinta ne zai kera ma gadon da za ka kwanta ba kai za ka kera wa kanka da kanka kuma ba da ko sisinka ba a'a da ayyukanka na alkhairi da lafiyar da Allah ya baka da numfashin da ya busa maka waɗannan da su za ka yi ƙoƙari ka gina ka da kanka ba kuma wanda zai gina maka ba uban da zai gina wa ɗansa zaman kabari babu ɗan da zai gina wa ubansa zaman kabari ba mijin da zai gina wa matarsa zaman kabari ba matar da za ta shirya wa mijinta kwanciyar kabari kowa shi yake shirya wa kansa la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها Mirasi Najma'uha الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها yace babu wani gida da dan adam zai kwanta a cikinsa ko ya zauna a cikinsa bayan ya mutu sai wanda ya gina wa kansa da kansa idan ka gina da alheri ka je ka tarar in ka gina da shari ka je ka tarar dukiyar duk da ka san kana zulamar tarawa a duniya idan ka ya rufe yaki halai yaki haram nan zaka tafi ka batta ba wacce za ta bi ka silai biyar ba za a samu kashi a cikin likafaninka ba amma yi kokari yi amfani da silai biyar din anan yi alherin da in ka je zaka tara ana transfer daga duniya zuwa lahira amma ba ta kuɗi ba ta yi amfani da kuɗin can a ci moriya ba irin transfer ce ta China da Najeriya China da Najeriya to Dubai a'a ba irin wannan bace ba ka ba da kuɗi a nan naira ka ɗauki dinar ka ba da kuɗi a can ka ɗauki dala ko shelin ko makamantan haka a nan kai amfani da kuɗin cikin abin da Allah yake so in ka je sai ka tarar shi kuma ubangiji tun ya riga ya gina maka makwanci mai kyau sakamakon ayyukan ka na alkhairi Allah ka sa mu dace da haka ubangiji subhanahu wataala yace yawma yunfaku fi sur tuna musu ranar da za a yi busa a cikin kaho wacce ita ce ranar rarrabewa tsakanin bayi na za ku zo a wannan rana afwajan jama'a jama'a tawaga tawaga kowane annabi zai taho da al'ummarsa a biye da shi yau mana da kulla unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabanta a kira annabi nuhu da mutanensa a bayansa a kira ibrahim da mutanensa a bayansa musa da mutanensa a bayansa kowane annabi da al'ummarsa a bayansa da haka shine na za ku zo afwajan jama'a jama'a imamu mujahid ya ce ai zumaran tawaga tawaga waɗansu na bi ma waɗansu an gane ko shine Allah maɗaukin sarki ce wasiqal ta taqaw rabbahum ila jannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara kaga kalmar zumar zumar shine afuwajal afuwajal domin kalmar fauj ana nufin taron jama'a afwaj taro wani na bima wani jam'i ne na fauj an gane ko jam'i ne na fauj idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan an gane ko da ka fata atuna za ku zo a wannan rana afwajan jama'a jama'a malai ce min quburikum ila al-mawqifi za ku tashi daga kaburburan ku zuwa filin da za a tsaya a yi hisabi afwajan jama'atin mukhtalifa tawagar jama'a mabambanta kowanne da addinin kowanne da annabin su kuma kowanne da jagoransu. wa futihatis sama'u a wannan ranar ne za a bubbuɗe ƙofofin sama fakanat daman ita saman ta kasance abuwaban ƙofofi ke gare ta amma a yanzu duk yadda za mu ɗaga ido ba za mu ga ƙofofin ba amma idan lokacin buɗe ƙofofin ya kuma Allah zai bubbuɗe ƙofofin sama za mu ga mala'iku suna ta saukowa daga can malai ce wa futihat an karanta bit takfif an karanta bit tashdid wa futihat ko wa futihat an gane ko da aka wa futihat an bubbuɗe a wangale shine fattaha bit tashdid a buɗe ƙofa a wangare kofar ma to haka za a yi wa kofar sama a buɗe ta a wangale ta saɓanin wa futihat an buɗe an buɗe amma ba a wangale kyauran ba ina fatan fahimci wannan da haka ƙofofin sama in an buɗe wangale su ma za a yi to alama cewa ba za a sake rufewa ba kenan da an buɗe an gama duk abin da ke saman zai sako magana ta ƙare kuma ba za a sake komawa a rufe ba domin ita sa kanta saman a lokacin expiry date din ta yayi lokacin lalacewar ta yayi yawma takunu sama'u kal muhl wa takunu al jibalu kal ihin idza sama'u shaqqat wa aznat li rabbiha wa huqqat idza sama'u fatarat wa idza al kawakib an gane ko wa yawma tashaqqaqu samau bil gamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila yawma nadwi as-sama'a ka tayyi as-sijilli lil kutubi kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili da an buɗe wannan kofar magana ta ƙare sama ta gama aikinta taurarin da suke cikinta za su wargaje su watse ita rana da watar za a tattare su a naɗe su kamar yadda ake naɗe tabarma idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat kalla idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar magana ta ƙare da haka da an yi wa sama haka magana ta ƙare kuma an buɗe kofar ta an wangale mala'iku za su yi ta sakowa sahu sahu ana ganin su wa nuzzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman alal kafirina asira to haka nan ubangiji kuma zai zo zuwan da ya dace da shi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al gamani wal mala'ikatu wa qudiya al amru wa ila allahi turja'u al umur idza dukkatil ardu dakkan dakka an gane ko kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra da ka Allah ce wa sama za a bubbude kofofin sama wa kanat abwaban kuma daman ta kasance tana da kofofi ne tare da cewa idan yan adam a yanzu baya iya gani amma ya tabbata cikin hadisin Isra'i da Miraji hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi da shi sama an shigar da shi sama ne ta kofofin sama ta kofofin sama duk kofar da aka je mala'ika jibril zai ce da mai tsaron kofar kuma kowace kofa cikin kofofin saman mala'iku ke tsaranta ma'ana kowace kofa akwai sarkin kofa in aka je mala'ika jibril ya ce bude sai shi kuma mai tsaron kofa ya ce waye sai ya ce jibril ne kai da waye sai ya ce muhammadu an ce ya zo ne sai ce eh an ce ya zo sai ya buɗe sai ya shiga da haka da haka har suka wuce sammai guda bakwai to haka nan duk muminin da ya mutu da imani ransa sama yake da ya je sama sai a buɗe masa kofar sama sai ya wuce da haka da haka zai yi ta wucewa har ya tafi zuwa ga zatin ubangiji ya je ya gaisuwa shine kafirai Allah ya ce su ba a yi musu haka innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija Jamalu fi sammil alkhiyat waɗanda suka karyata ayoyinmu suka yi musu girman kai in sun mutu ba a buɗe musu kofar ba kuma ba za su shiga aljanna ba har abada sai in zai yi rakumi ya shiga ta kafar allura amma mumini ana ta buɗe masa kofar sama yana shiga yana shiga yana shiga duk lokacin da ya shiga sama mala'ikun saman su yi masa lale ba shi ran gangar jikin tana ƙasa nan ana mata wanka za a je a binne ta a ƙasa amma ran shi yana can sama shi yasa idan mutum ya mutu sai kaga idansa ya kalli sama sai an rufe masa manzo Allah ce innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai in an karbe shi ido yakan bi shi da kallo saboda ran sama yake yi da haka annabi ya shiga gidan wani sahabi ya tarar ya cika amma idan sa duk abu buɗe ya kalli sama su mutanen gidan ba su sanya za su yi ba sai ya shafe masa idan ya ce ku sani rai in an karɓa ido yakan bi shi da kallo shi kuma ran yayi sama to da haka idan rai ya shiga sama in na mumini ne mala'iku su ce wannan wani rai ne sai a ce ai wane ne dan wane jikan wane sai su ce madalla da rai mai albarka a gangar jiki mai albarka sai maka lale mara ba sai ka wuce da haka da haka har mutum ya je ga zatin ubangiji ya gaisuwa sai a ce ya ayyatu hannabtul mutma'inna irji'i ya ke wannan rai mai cike da nutsuwa koma mana a lokacin an riga an gama binne ka kana cikin kabari sai a dawo ma da ranka mala'iku kuma su tada kai su ga mai maka tambayoyi sannan kuma a sake ɗauke ran a baka ka huta har kuma sai lokacin da alkiyama za ta tashi wa futatis sama'u fa kanat abwaba wa suyiratil jibalu kuma za a nike duwatsu mala yace zahaba biha an amakiniha za a tafi da duwatsu daga inda suke kowane dutse da kake ganin sa yanzu duk girmansa in lokacin tashin alkiyama ya za a tumbuke shi za a tafiyar da shi ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئنا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا ذاك الله يقول وإذا الجبال سيرت أقول لك إن ذا نكي دواسو sai Allah ya ce wa yau mai nusayyirul jibala tuna musu ranar da za mu niƙe duwatsu wa taral arda barizatan zaka ga ƙasa fili fetal ba inda ba za ka iya ganowa ba saboda yanzu abin da ke sa wani lokaci ba za ka hango wani waje ba wani wajen yayi tudu wani wajen yayi kwari tudun wani dutse sai ya hana maka ka ga baya to amma idan aka niƙe shi fa sai ka ga abin da ke bayan sa shine wataral arda bariza zaka ga ƙasa fili fetal wa hasharnahum ubangiji ya ce a wannan lokacin mu tashi bayi wala falam nugadir minhum ahada ba za mu kyala kowa ba daga cikin su wa uridu ala rabbika saffan za a yi baje kolin su da holun su gaban ubangijinka sahu sahu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra sai Allah ya ce da bai to gashi kun dawo mana irin yadda muka halice ku a karan farko tsirara ku haihuwa uwayenku daman haka muka halice ku a duniya ba komai ba riga ba komai a jikinku to gashi kun dawo mana yadda muka yi ku bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida wasu daga cikin ku sun tsammaci wannan lokacin ba zai zo ba amma sai ya zo ko ba dade ko ba jima daka wannan shine wa idhil jibalu suyirat a wata ayar Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha aywajan wala amta suna tambaye ka gaba da duwatsu fa qul ka ce da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su matukar nikewa fa yadharuha qa'an ya maida su garin bididis la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani tudu ba a cikin su ko kwari domin bayan an maida su gari din kuma za a sheke su za a baje su ya zama cewa ko ina yayi daidai da ko ina babu tudu babu kwari da haka shine wa izal jibalu suyirat bala yace wa suyiratil jibalu fa kanat saraban za a niƙe duwatsu su zamo kamar kawalwainiya sarab shine abin da mai hange ke iya hangowa daga nesa na kyalli mai kama da ruwa akan kwalta ko akan suminti wannan shine asalin kalmar sarab take nufi a larabci wanda bahaushe yake cewa kawalwainiya an gane ko Allah ya ce wa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biki'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa wafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab ayyukan kafirai abu ne wanda daga nesa suna ganin kamar akwai shi amma babu shi ya yi kama da kawalwainiya abin da in rana ta take ka hangi nesa a sahara ko a kan kwalta ko a kan siminti sai ka hango kamar garuwa ruwa can male-male a kwance a ƙasa amma sai ka zo wajen kuma sai ka nemi ruwan ka to haka kafirai za su waye gari a gobe kiyama tsammanin su abubuwan da suke a yau a duniya alheri ne za su je su tarar da lada alhalin ba haka bane ba to da ka duwatsu ma a ranar lahira bayan an sheƙe su to daga nesa in ka hangi inda suke a da sai ga kamar akwai ruwa ya kwanta amma in ka je wajen sai ka tarar ba komai ma'ana Allah ya mai da su asran ba'dal ain ma'ana gurbi alhalin da abu ne wanda ido ke gani amma yanzu sun zama sai tarihi sai tashin zance da ka fa kana saraban malai ce haba'an ai mithluhu fi khiffati sayriha za su zama tamkar ya kura tamkar ya kawalwainiya ta wadan saukin wasu da kuma tafiyar da su to ana nuna min lokaci yayi sai mu hakura mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kusura ya laifin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambaya yace assalamu alaikum Allah ya kai malam gida lafiya wa alaikum assalam Allah ya kai mu gidajen mu lafiya baki da Ya ce kuma Allah ya kare malam duniya da lahira Allah ya kare mu baki da Ya ce ya halatta mata ta ce wa mijinta baba ko yaya mana in aure ya yi daɗi kenan ku. a ce yace wai daɗin aure ke sa a ce da mace baba ko kuma ita ta ce da mijinta baba to abin tambaya nan shine me dalilin da yasa ta ce masa baban ko shi kuma ya ce mata ko ta ce masa yayan wani lokaci so take ta ɓoye sunansa sai ta kira shi da sunan da 'ya'yansa suke kiransa ko ta ce baban wani ko ba haka ba ko ƴaƴansu suna ce masa baba da haka ita ma ta ce baba ma'ana ta yi koyi ne da abin da ‘ya'yanta suke faɗa wannan in haka ne ba laifi ba ne babu laifi ko kuma ta zo gidan ta tarar da yana da ƙanne su kuma ƙannan yaya suke ce masa da haka ita ma sai ta ɗora akan abin da tarar suke gaya masa yaya yaya shi ma sai ya zama yaya a wajenta an gane ko to wannan ma babu matsala sai kuma a hali makamancin wannan shine na wata barazana da za ta iya tasowa wanda wannan ma zai iya sa ta ya sunansa zuwa ga yaya ko yaya ko baba irin abin da ya faru da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim lokacin da yake tafiya da matarsa na nasaratu da allah ya umarce su su yi hijira daga ƙasar iraki su tafi ƙasar falastin to dole in ka baro ƙasar iraki za ka tafi falastinu sai ka shigo ta ƙasar misra a wancan lokaci a tafiya ta ƙasa to kuma a lokacin ƙasar misra akwai wani azzalumin sarki shi ya shahara da ƙwacen matan mutane shi bokancinsa da tsafinsa da hatsabibancinsa kawai akan matan mutane yake da zai ganka da mace tambaye ka wace ce in ka ce yaya ta ce ko ƙanwata ko babata ba zai taɓa ta ba amma in dai za ka ce mata ta ce to sai ya keta alfarmarta to da annabi ibrahim ya san wannan labarin kuma gashi dole sai ya bi ta garin kuma da shi da matarsa da suka zo gab da za su shiga garin sai ya ce to idan muka shiga garin nan fadawan sarkin nan suna nan akan hanya za su iya tare mu in sun tare mu in kin je wajen sarki ya tambaye ki me na da ke ki ce ni dan uwanki ne kar ki ce ni mijinki ne saboda ibrahim ya san ta'addancin wannan sarkin to ku haka yayi na nasaratu kamar yadda hadisi ya nuna mata ce mai kyawun halitta da aka suna shiga ƙasar misra da ita da annabi ibrahim a lokacin take fadawan wannan sarki suka tare su suka ɗauke ta suka tafi da ita wajen sarki suka tambaye shi a suka iya sarki ya tambaye ta wancan mijin da kuke tare waye sai ta ce dan uwana ne a ka'ida a fa hatsabibancin sama ya kamata ya kyale ta ya sa aka sake kawo masa Ibrahim shi kaɗai ya tambaye shi me alaka ka da waccan matar da kuke tare yace ƴan uwata ce yake ce matarsa ce to amma duk da haka saboda kyawun halitta ta ga dole sai ya keta alfarmarta to a lokacin ne ta yi sallah raka'a biyu wanda wannan ya nuna cewa a cikin shari'a su suma akwai sallah ta ce sai ta ce to dan dakata jira ni in shirya ta yi alwala ta yi sallah raka'a biyu ta yi addu'a Allah kar ka bar hannun wannan azzalimi ya taba jikina da haka lokacin da ya miko hannu zai taɓa ta sai ji shokin kamar na lantarki ya faɗi amma duk da haka bai daddara ba sai da ya tamkin sau uku sannan daga ƙarshe ya ce wa fadawansa ku zo ku fitan min da wannan ba mutum ba ce aljanci. kuma ya sauri ya ba ta kyautar baiwa ita ce na na hajara mahaifiyar isma'il ya ce ga wannan baiwar a yi maza maza a sauka lafiya wai a yadda kwallon mangwar a huta da kuda to wata hikima ta ubangiji Allah ya tsara wannan abinda nake so mu ɗauka cikin wannan darasi shine Ibrahim ya canja sunan matarsa zuwa ga me yar uwarsa ita ma ta canja sunan mijinta zuwa game ɗan uwa hujjarsu saboda innamal mu'minuna ikhwa ai mu'minai yan uwan juna ne kuma wannan lokacin da shi da ita ne kadai da annabi lotu suke mu'minai a duniya to kaga larura tana iya sa hakan ta faru mutum ya canja wa abokin zamansa suna yayi tauriya ko dai miji a ce da shi baba ɗin in ta kama ko kuma ita matar a ce da ita baba ɗin in ta kama kamar yadda ake ba da labari a wani abu na ban dariya na hausa wani mutum ne da matarsa shi ma suna tafiya a daji sai yan fashi suka tare su da ya cika mata baki da kurin shi jarumi ne shi sadauki ne shi kaza kaza kawai da Allah yake so ya gwada shi sai yan fashi suka tare su 'yan fashin nan suka ce da matar ya sunanki sai ta faɗi wani suna ko dai ta ce ladidi ko makamanta haka sai 'yan fashin suka ce to kin yi sa'a sunan mahaifiyata ce da ke babban 'yan fashin ce to ware sai aka ce to kai kuma ya sunan <laughs> ya ce ni ma ana ce da ni ladidi <laughs> kaga in ba irin waɗannan larurorin ba asali shine miji miji ne ba uba ba ne mata mata ce ba uwa ba ce ba larabawa suna da wata mummunan al'ada idan suna so su rabu da matansu sai su ce yanzu ke da uwata a waje na duk ɗaya in na taɓa jikinki kamar na taɓa jikin uwata haka suke faɗa shi ne abin da ake kira da zihari shine sai Allah ya ce a'a الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور waɗanda suke wa matansu zahari su ce in sun taɓe su kamar sun taɓi uwayensu mata a'a matarka ba uwarka ba ce uwarka ita ce wacce ta tsuguna ta haife ka matarka kuma ta haife ka ba a ayoyin suratul ahzab yace wa ma أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ubangiji ya ce wa ma ja'ala azwajakum zahiruna min hunna, da dai Allah bai sanya matanku da kuke wa zihari ba ummahatuhum su zama uwayenku da haka duk yadda miji zai kira matarsa da sunan ubaba ko ta kira shi da sunan baba suna nan a matsayin su na ma'aurata ko da wannan maganar da suka faɗa ba daidai ba ce amma ba ta haifar da wani hukunci domin akwai wasu malaman da sukan yi ganganci su ce duk ranar da ka ce da matarka baba wai auren ku ya ɓaci wannan ganganci ne da ta'addanci ko duk ranar da matan mutum ta kuskura ta ce masa baba to auren ya ɓaci wannan kuskure ne kwarai da gaske shi yasa Allah madaukin sarki ya faɗi waɗancan ayoyi dan ya bata waɗancan maganganu da larabawa suke a lokacin jahiliya tambaya ta gaba yace dan Allah malam menene hikimar da Allah ya sanya ayi aure kila goro ne ko larabawa suka ce wa laysa yasbutu fil azhali shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalili ai in dai rana sai an faɗi dalilan da yasa ta bayyana to kenan komai ma ƙarya ne domin ai bayyanar rana ya fi ƙarfin a nemi dalili akan bayyanarta yanzu aure da alfalin da ke cikinsa har kana da bukatar sai an ce da kai kaza da kaza sai dai kawai babin ilimi aure yana da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojin kai kanka a tsare lafiyarka kai kanka a tsare lafiyarka ba wai sha'awa ba fa lafiyar jikin ɗan adam da mai aure da mara aure lafiyar su ba ɗaya bace ba ko me wannan mara auren ku yake ci lafiyar su ba ɗaya bace to kaga wannan kenan sannan ta fuskar kuma biyan bukata ta sha'awa an gane ko sannan kuma ta fuskar hayayyafa dan a samu zurriya wanda ƴaƴaye kwalliya ce ta rayuwar duniya almalu wal banuna zinatul hayatin duniya duk abin da Allah ya baka in ya hana kaɗa sai ka ji baka cika ba sai ka shiga damuwa annabawa ba abin da Allah bai musu ba domin annabta ta kera komai amma waɗanda aka jarabce su da rashin ƴaƴa hankalinsu ya kasa kwanciya ba su samu nutsuwa ba sai da Allah ya ba su ƴaƴa Ibrahim yana daga ciki Zakariya yana daga ciki Zakariya hana idan sa bacci yake kullun Allah ka bani da Allah ka bani da iznada rabbahu nida'an khafiya قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا وأنا كأنك كنا to sannan idan ka mutu ka samu mai maka addu'a domin manzo Allah ce idan mutum ya mutu duk abin da yake na alheri dakatawa yake domin sallar da ake baka lada sai kana yi ake baka lada yanzu ka mutu baka yi da ladanta ya tsaya to amma ɗa na gari wanda zaka haifa kai masa tarbiyya in ka tafi duk abin da yana alheri sai an jefa ma ka masho ka sai ka ji alat to kaga ko dan wannan bayi na kwarai hankalinsu yake tashi in ba su da ɗa wa zai tuna da mu ya mana addu'a awwaladun salihun yad'u lahu ɗa gari wanda zai rinka maka addu'a wanda wasu ma da sun ganshi ya yayi wani abin kirki sai a ce Allah ya ji kan iyayenka saboda me da sun ganshi sai su tuno da iyayen da yayi wani alheri sai ya jawo iyayensa addu'a ta alkhairi to kaga wannan abubuwa ne da yawa waɗanda suna daga cikin amfaninnuka na aure wanda kuma wanzu Allah ya ce zai alfahari da yawan mu a ranar lahira shi yasa ya ce mu yi auren dan mu hayayyafa to sannan uwa uba yanzu a lokacin sanyi ake dafa maka ruwan zafi shi ma baya cikin amfanin aure ka tambayi gwauro zai kara maka wasu domin ya san shi yake dafa wa kansa ruwan wanka ina da wani gwauro a shagon gidana jiya nake tambayar iyali na da sanyi sanyi ce wai dan Allah su wani wake dafa musu ruwa ne tace ni ma ban san <laughs> nace to ko ba sa wanka ne asa wani gwauro in sanyi ya shigo ya daina wanka to wa zai dafa ruwa <laughs> to nan asiri kuma sai ramadana ya zo duk mai gida yana shiga gida shi kuma yana ina yana wajen mai kosai suna layi da yara a ɗan sammar ko kuma ya sauri ya taho masallaci sahun gaba ka ɗauka ladan jam'i yake nema ba dan wannan <laughs> kunin da ake bayarwa ne shi in ba a nan ba an sha da shi ba inda zai je ya sha kaga wannan da ire-iren su ya isa ya nuna maka alfalin aure mazalla ya ce ad mata wa mata mata'iha almar'atu maratu salihah duk duniya jin daɗi ce amma abin da yafi komai jin daɗi a duniya a baka mata ta gari wanda kuma ba zai ka samu mata ta gari ba sai ta hanyar aure ana wanda bai da mata kuma ba ta gari ba bai ji daɗin rayuwa ba amma wanda yake da mata ta gari to ya ji daɗin rayuwarsa ya takarda ta gaba yi addu'a ya ce Allah ya ƙara wa malin lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace a yau tambaya ta ita ce mutum zai iya ɗaukar sadakin yarsa ya biya sadakin kansa suna wani shiri na gidan rediyo inda ranka ko ta sha kallo abin tambaya shine da wace manufar zai ɗauki sadakin yarsa ya aure wata ya yi aure shi da manufar bashi yaranta daga wajenta ko da manufar ta bashi kyauta ta ce baba ga gudunmawa ta kai ma kai aure ko da manufar ta kamar ya haife ta karfa karfa to inda waɗancan manufofin ne guda biyu ya halatta domin mace tana iya yin kyauta da sadakinta kowa ta ga dama bawa domin kayanta ne shine Allah yace fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a in mace da kanta ta dauki sadakin ta tace ta baka ka halal malak sawa'an kai ne miji ko ba kai ne miji ba domin kayanta ne sannan mace tana da damar eh, uba yana da damar yayi rance daga wajen ɗansa ba laifi bane wannan kamar yadda kuma yana da damar ya ci kuɗinsa amma malamai suka ce banda na sadaki imamu malik ya ce uba yana da damar ya ci kowane kuɗi na ɗansa amma banda dukiyar sadaki dukiyar sadaki haƙƙin mace ne ba a yi mata komai da shi sai abin da ta ce ba a ci mata shi karfa karfa ka gane bambancin tsakanin in tana da kuɗi ba na sadaki ba za ka iya taɓawa a matsayinka na ubanta an tawa maluka li abika amma in sadaki ne yace saboda umarnin da Allah ya yi ta yi a ƙur'ani na cewa a ba mata sadakin su a ba su a ba su to kaga in ka ɗauka a nan ba da izinin ta ba ka karya wancan umarni na a basu a basu a basu da haka imam mali ya ce kowane kuɗi uba yana da dama ya ci na ɗansa amma banda na sadaki sai dai inda nufin rance ko ita ta baka kyauta tunda Allah ya ce wa atun nisa asaluqatihinna nihina nihila a wata ara yace wa atuhunna ujurahunna fariida ko ba su ladaddakin su na aure shine sadaki wajibi ne da aka inda wannan manufofi mai biyun da muka faɗa ba laifi amma inda manufa ta ukun ƙarshe ce to wannan kuma da sake wai an bawa mai kaza kai da kafa da aka sai dai a san kuma yadda za a yi domin idan aka ce ka ɗauki sadakin ta je kai wata sabga to ita za ka sata a cikin garari kila tana da bukatar waɗansu abubuwa na gidan aure wanda kuma da wannan sadakin za a yi mata kuma ba a yi mata ba kuma kai ka ɗauke kuɗin wanda wannan yana faruwa sau da dama ga wasu iyaye marasa dattako kaga mutum ya karɓe sadakin ƙyarsa ya gudu ya je ya kashe kuma asali irin waɗannan iyayen wanda zaka tarar yaran lokacin suna yara ma ba su san cin su da shan su ba yanzu wani bawan Allah satin can da ya wuce muna shiri a gidan rediyo ya bugo bugowa yake faɗa haka yace da Allah aiwa iyaye jan kunne irin waɗanda ko dai matansu suke mutuwa su bar su da 'ya'ya ƙanana mata dangin uwayen su ɗauke yaran su je su yi musu hidima da komai sai lokacin aure ya yi ko rabuwar aure ta sa su rabu dangin uwa su ɗauki 'ya'yan su raine su amma sai lokacin aure ya yi rana tsaka ya dawo ya nuna isa shi 'yarsa ce ya dage sai an bashi sadaki shi za a zo a gaisar a bashi sadakin a gaishe da shi kuma ya laye ya gudu ya bakku da tsawainiya. kuma da yarinyar za ta je ta sake gamuwa da wata matsala a gidan mijin in ta yo yaji dole wajen ku za ta sake dawowa irin wannan yana faruwa da yawa yana faruwa da yawa to kaga wannan ba daidai bane wannan yana daga cikin zalunci da rashin dattaku Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi